Wannan shine zagaye mafi girma da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ke gudanarwa a yankunan karkara tun bayan da aka tsayar da shi a matsayin ɗan takarar 2021 a watan Maris ɗin da ya gabata. Bayan yankunan Doso da Tawa, tawagar ta bazin Muhammad ta ziyarci yankin Zandar. La'akari da faruwar wasu abubuwa a yayin jerin gangamin da jam'iyyar mai mulki ta gudanar, yasa 'yan adawa zargin an taka doka. Garba Ambali Dauda shine sakataren jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa. kamfani ne yake ga yi wannan kowa sani amma ana neman a yi wani wata kwaskwarima a ce an je ganin talakawa ko an je a'a dan takara na fiyan da tsariya kamfani ce yake yi ya kamata a ce wanga abu ya dami makin kasa ga haka zaɓe ne zamu je tun yanzu an fara nuna alamu na ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba sai dai sun muhammad na cewa akwai rashin fahimtar nauyin da ya rataya a wuyan dan siyasar da ke fatan samun karbuwa a wurin talakawa ita doka tana ta yi so mutum ya je a gane shi ina da niyya in ci gaba da gadin nan nan duk wuraren nan da ban taba gani ba na je in gan su in gan mutanen su su san ne su so ne wanda bai san ka ba yana son ka wanda baka sani ba kana jin tausan shi ne kana ya tuna da shi ne ka ce ga alkawalin da na doka gaban shi baka iya a shi kenan dole na siyasa inda yana da matsayi kamar nau haka na shugaban babbar jam'iyya in ba na da karamar jam'iyya yake so ya girma dole sai ya wurin talaka sun san shi ya san su ya dauki alkawari. hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya ya yi amfani da motarsa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye to amma a cewarsa shi da kansa ya san cewa anan ya aikata ba daidai ba abin da aka saba yi kullum in kana hutu a Nijar kana zuwa da motocin aiki eh lalle wannan zargin haka mini shi yana da tushe bai sabi da na yarda da haka don dai al'ada ce amma lala al'ada ce ya kamata mu barta ni da na ɗauki alkawari za ni barta nan gaba in za ni siyasa ta ba za ni yadda da motocin. A nasu bangare 'yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo karshen aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta 'yan siyasa a nan gaba. A cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yadda kamata a yi maka sassauci. Kenan mu yanzu shine muke jira juju yau ya ce eh, wannan ɗan takarar ga shari'ar da ya kamata a ce ta haushi. amma kun adawa kun shigar da kara ne akan faruwar waɗannan abubuwa. eh mu kama cikin tsarin tahiyar mu kama muna jan hankali mutane ne don su fahimci abin a yadda jam'in siyasa ke gwagwarmayar neman yardar talakawa a yayin da ya rage sama da shekara ɗaya a halarci rungunan zaɓe alamu ne da ke nunin za a kece ni sosai a tsakanin 'yan takarar da ke fatan ɗare kujerar shugabancin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar